komai sai ya kwashe na ga ta lafiya saboda abin da ya bai biyu ya bai a wadda kan cewa kasa